gaskiya yana kira ga matasa ba wai an ce gwamnati ba ta iya ba amma gaskiyar lamari ni har ina jin tausan ma mai aikin gwamnati wanda ba ya sana'a gaskiya ni kiran da zan yi ba mu rena ita waccan gwamnatin da masara ba amma dai mu 'yan harkar bola ba mu je ko ina ba gaskiya saboda allah yana ga kamar ma masarin ma bai ma san da mu ba to amma wannan shi muna kyauta mai zaton zai tuna da 'yan bola ya kira mu kila ya haɗa kan mu ma ya ce mu haɗo ƙungiya mu zo don ya taimake mu saboda gaskiya idan aka tsaya aka yi lissahi yan bolan nan kuwa yanzu sun tarwas abubuwa ga yara da matasa don yanzu haka ni nan ina da wanda ke da digiri yana nan nan yake aiki misali ana so wuta kawan ta mega ashirin wadda za ta wadace ka tsina misali nake maka sai su so mega goma su rarraba ya za a taurace mu kana ganin ba daga sama ba ne ko daga su ne a ba daga sama ne daga gare su ne nan wurin in dai ba biya duk abin da za a yi domin shi samar da wuta abu ne na yau da kullum kullum ranar duniya ne so ko da ka je ka ce wani ya taimake ka ai na rana ɗaya zai taimake ka ɗaya kenan kuma ba zan yadda cewa na yadda akwai akwai talauci ko kuma in ce akwai rashin walwala a ƙasan nan amma in ban da wuta a faɗan mun abu ɗaya da mutane suke zuwa duk da talaucin suke zuwa ba su biya da yawa yanzu idan za ka lura da ƙungiyar masu faci a jihar katsina za ka kusan ita ce rabin al'ummai me rabin al'umma za ka samu duk mai faci a ƙarƙashin shi ba za ka je ka iske mai faci shi kaɗai tsinkin ragin shi ba dole ƙarƙashin za ka samu yaro biyu uku hudu har mai biyar ina mai tabbatar ma akwai mai faci wanda yana da yara za su kai mutum shida To masu kallon shirye-shiryen gidan talabijin na Hausa Bakwai TV Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shiri mai suna kuncin talaka shirin kuncin talaka shiri ne wanda hukumar gidan talabijin ta Hausa Bakwai TV ke kawo muku domin ganin yadda al'ummomi da talakawa ke fama da rayuwa a cikin nahiyar afirka ku kasance da wannan shiri domin ganin me zai gudana a wannan karo to masu kallon mu har yanzu muna cikin wannan shiri mai suna kuncin talaka inda za mu zanta da wa'yansu wa'yanda ke sana'o'i irin wato na taimaka ma al'umma musamman matasa domin rage raɗaɗin zaman banza za mu zanta da shugaban wannan kamfani alhaji aminu sunana aminu ibrahim amma wasu sukan yi sani na da aminu mai faci saboda ainihin tsohuwar sana'ata kenan kuma ko yanzu ba barinta ne ba ina da yara waɗanda suke yayyanta yanzu haka yi sosai da sosai to kuma cikin ikon allah sai kuma na ga wannan ɗin ita ma bari mu zo mu jaraba ta domin mu taimaki wasu matasan da kuma 'ya'yanmu da kuma ma ƙasa dai baki da. To Alhaji Aminu me ya baka sha'awa ka duma cikin wannan harka? To, to ita dai wannan sana'a ta bola daga yake daga ciki ba ƙarshe daga ciki. Tun da na fara ta ne dai ba taɓa kai ni ga wata hukuma ba wanda za a ce an sato kayan wani. Saboda su nan kayan da inda za ka same su cikin bola za ka gansu dama an gama da su an zidda su ne yara za su tsinto za ka ga yaran nan wanda ya tsinto dan kudin tara wani ma yan sabulin wanki wani dan abin da zai ci abinci bakin gwalgwado dai akan sukan dan kare kansu da wani abubuwan insha Allah to ka kai kamar yaushe kana wannan to yanzu dai ina tunanin shekara ta biyar kenan da fara wannan sana'a kuma alhamdulillahi gaskiyar lamari Aminu za mu so mu ji dan kaɗan daga cikin ɗan roman da kaɗan ɗana a cikin to gaskiya alhamdulillahi wannan sana'a domin allah ba zan ce da can ban da shi ba amma gaskiya alhamdulillah yanzu dai yawan wurin nan da kake gani na ne ba haya nake ba yi eh, ni na sayi hilin kuma ni na gina abuna kuma gaskiya domin allah yanzu haka a cikin garin nan ina da akalla mutum zai kai ɗari wanda yake ci galgashi da tunda duk inda za ka ga keli masu saye irin kilo ɗaya kilo biyu muke ba su kuɗi mu ce su saya in sun saya kuma mu je mu ɗauko shekara nawa kana harkar fati to gaskiya fati na kai shekara sha takwas sha tara ina yin ta amma kafin ka fara wannan sana'a kana da wannan gina a gaskiya ita ma dai sana'a faci ba mu rena ta ba saboda muna ci muna sha dan ina tabbatar ma in ka samu mai faci ɗari yana da wuya cikin ɗarin nan ka samu biyar wanda ba cikin gidajen su suke ba da wuya ka ga mai faci a ce ma hayaki kowane da gaskiya saboda Allah gidajen su ne Allah mutum nawa ke amfana da nan to yanzu gaskiya in na ce ma na kyan sama wallahi na yi ma karya saboda banda mutanen da ke nan akalla mutum ashirin nan wurin wanda suna nan su suke zuwa su cicinta wannan robobi mu biya su sannan wa'anda ke sowa daga waje sannan akwai kwamfan mutum goma wanda idan mun tara kayan su za su dora ga tirela ko babban mota ko karama akwai kuma masu kama su auna mu to sannan duk masu suke na cikin gari eh. yawanci duk namu ne mu ne za mu ba da kuɗin mu ce a saya in an saya an tara kuma mu je mu ɗauko kai ka koye ta daga wani ne ko ko ka tsinci kanka kawai to gaskiya ni dai na ganta ga mutane da yawa waɗanda suke suka ban sha'awa ni kuma da na diba na ga cewa wannan sana'a ba wani ne ba wanda zai zo ya ce yau an ɗaukan man gobe an sace man ni kuma nan ta ban sha'awa ba ta da rikici eh duk abin da in kaga roba dama an sha an yadda idan kaga kwali an hidda abin da ke ciki saboda ko zuwa kai kai kara ka ce wai wani ya ɗaukan ma bola ai kai ma da kunya ma ka je ka ce an ah. to amma ka ga sabanin karhe kenan wato wannan shi ya kara ma kwarin gwiwa wannan ni shi ya saman kwarin guwa in yi ta domin Allah shekara biyar ina yin ta ban taba zuwa politician kanta ba alhamdulillah kuma ba yaron da zai zo ya ce mana wai gashi wani ya zo mashi an kama shi game da bola gaskiya alhamdulillah to yawancin matasan mu in sun gama karatu wasu ma ba su karatun sai su zauna sai aiki ya samu na gwamnati wani kira gare ka ga irin wa'an to gaskiya yana kira ga matasa ba wai an ce gwamnati ba ta iya ba amma gaskiyar lamari ni har ina jin tausan ma mai aikin gwamnati wanda ba ya sana'a gaskiya domin allah ai eh to ai gaskiya mun gani wa'anda suka fara aikin kan idan mu kuma sun aje mun ga yadda suke to ina ga wa'anda za shiga kuma hanyoyin da ake tunani yanzu ga abubuwa sun yi tsada wallahi can duniya na zaune wa'ancan tun duniya za zaune an zo an yi zaune haka na yanzu mutum ya gama aiki bai iya sana'a ba abin tausayi domin Allah to shi ya sanya ni ina tausaya wa ma'aikacin gwamnati wallahi man girman shi in bai wani kira gare ka ga sabuwar gwamnati duba da yanzu take kan gaba wajen ganin cewa wani irin muradu za ta kare ma talaka. to ni kiran da zan yi ba mare na ita waccan gwamnatin da masara ba amma dai mu 'yan harka bola ba mu je ko ina ba gaskiya saboda Allah yana ga kaman ma masarin ma bai ma san da mu ba to amma wannan shi muna kyautata mai zaton zai tana da yan bola ya kira mu kila ya haɗa kan mu ma ya ce mu haɗo ƙungiya mu zo don ya taimake mu saboda gaskiya idan aka tsaya aka yi lissahi yan bolan nan kuwa yanzu sun tarwasa abubuwa ga yara da matasa da yanzu haka ni nan ina da wanda ke da digiri yana nan nan yake aiki eh ba wai dan sakandare ba gaskiyar lamari idan gwamnati ta tallafa maka ka bunƙasa wannan sana'a kana tunanin akwai wasu fasaha da gare ka wadda za ka ƙara domin wasu yaran su shigo domin neman abinci to to ai fasaha tana da yawa yanzu misali kayan nan haga 'yan mun tara su ɗaukar su yi mu kai lagos mu kai kano to idan da da jaran ai mu can mun je mun ga yadda ake gyara su mun ga yadda ake sarrafa su ce in kana da jaran aka taimaka maka ai ka ga nan wurin maimakin yaro ɗari da ke ci galgashin ka kaga ƙarshe ya kai ɗari uku har ɗari biyar ma mun san da yadda za mu yi saboda can mun gani kan idan mu za ka kai ita wannan robai a niƙa ta a yi mata duk abin da za a yi mata sai ka kuma an ce wai cana za a kai ta <laughs> to me yi fatan ka ga al'ummomin Najeriya to gaskiyar lamari duk yadda ake tsammani misali kamar mu yan bola mutane sukan ga cewa wannan sana'a ce ko ta kyama ko ta wani abu irin ba za ka iya sa riga mai kyau ko wani abu ko wani lokaci ba to ai da daɗi dai gidanka ba a yana da yunwa ba ba a kwana da yunwa ba kuma kai kanka bakin gwalgwado abin sha'awa ne ga wasu sai dai me iyaka a kira ka ai sana'a bola kake amma abin sha'awa ne Alhaji Aminu mun gode kwarai da gaske sai wani lokaci za mu sake zuwa domin jin ta bakin Malam Alami. ni dai sunana abubakar m abdullahi wanda a matsayin a yanzu ina matsayin shugaban kungiyar masu faci na jihar katsina na jihar katsina baki da so za mu so mu ji irin kudurorin kungiyar masu faci musamman yadda kake sabon ciyama to alhamdulillahi gaskiya muna da kudurori da dama saboda babban kudurorin mu kuwa sun ta'allaka kan al'umma na jihar katsina musamman idan kai duba da wani abu mai faci ya zama kamar wani ginshiki na al'umma misali yanzu akwai ci gaba da dama waɗanda in ba tare da mai facin ba za a same su ba kana da yaro kana so tafi makaranta sai ka zo ka wayi gari ka ga tayan mota ka koma shin ɗinka ya yi faci to kaga za ka iya samun dilayin to amma da irin kuma duba yanayin da tayoyi suke da irin tayar da za ka iya hawa wadda za ka yi amfani ma da ita baki ɗaya to kuma duk rayuwa wadda za a yi dole sai an yi ta da transportation ma'ana zirga-zirga to kuma zirga-zirga ba za ta yiwu ba sai da taya ita kuma taya ba ta yi sai da mai faci to wannan dalilin ya sa muke so mu yi kokari mu gaman kawo ma wannan sana'a ta mai albarka ci gaba na zamani wanda kasancewa da in ka zo faci sai an cire taya an yi wancan an yi wancan ya zama to yanzu muna kokarin mu kawo ci gaban da in Allah ya so da. kana zaune a bisa abin hawan ko bisa mashin ko yaya ne za a yi ma faci ka tafi domin ka biya maka kanka bukata to ce man wani irin kuduri gare ku musamman ga sabuwar gwamnati da ta hau yanzu to alhamdulillahi muna yi ma wannan sabo gwamnati kyakkyawan zato kuma muna tunanin insha Allahu za ta taimake musamman mu masu faci saboda ba zan taɓa manta ba gwamnatin ta Alhaji Aminu Bello Masarar da ta gabata ta yi mana alƙawalla wanda bata samu daman cika wa wa'annan alƙawallan ba amma muna fata wannan gwamnati mai albarka za ta cika wa wa'annan ƙudurorin saboda tana lura da al'amurra na al'umma wa'annan alƙawura da ta yi mu sun haɗa da cewar za a yi mana santoci guda uku daura zone hontuwa zone katsina zone wa'anda za a yi domin a ilimantar da masu faci saboda yawa muna aiki sana'an ne ta kaka da kakanni duk da muhimmancin sana'a a cikin al'umma to shi yasa gwamnati ta mana alkawalin za ta gina mu wannan santocin domin a ilmantar da masu faci yanda ake facin da yanda za a yi shi da yanda za a yi shi cikin jin daɗi to wa'annan abubuwan shine muke kira ga wannan gwamnati mai albarka musamman shi wannan gwamna da yake ya san haƙƙin al'umma ya san ya yi rike ɓangarori da dama waɗanda suka shafi taimakon al'umma da ƙirƙirar masana'antu to muna kyautata mai zato zai lura sosai ya ga irin yanayin da masu fati suke ciki saboda da yawa yanzu idan za ka lura da ƙungiyar masu fati a jihar katsina za ka kusan ita ce rabin al'ummai mai rabin al'umma za ka samu duk mai fati a ƙarƙashin shi ne ba za ka je ka iske mai faci shi kaɗai tsinken ragin shi ba dole ƙarƙashin za ka samu yaro biyu uku hudu har mai biyar ina mai tabbatar ma akwai mai faci wanda yana da yara za su kai mutum shida kuma kalkin shi sun suke cire duk abubuwa da wannan sana'a suke yi to muna so in Allah ya taimaka wannan gwamnati ta taimake mu ta lura da wa'annan haƙoƙi domin ta ba ta ba mu gudunmuwa wanda za mu ciyar da wannan sana'a gaba in Allah ya yarda. To a ƙarshe ne kiran ka ga membobi 'yan uwanka masu faci? To alhamdulillahi a kullum ina ƙoƙari ina kira ga membobi na wannan kungiya mai albarka da su zo su haɗa kai da mu mu ta baki ɗaya domin a ciyar da wannan jiha gaba saboda duka kowa da irin gudunmuwar da zai iya bada a cikin wannan tafiya mai albarka muna ba su haƙuri da duk abubuwan da ke faruwa da wa'anda suka faru amma muna kyautata zaton in an sha Allahu yanzu za mu yi masu za mu gyara masu za mu yi masu bakin ƙoƙari za mu bi duk inda haƙoƙinsu suke za mu je duk inda za mu shiga za mu shiga da yadda Allah domin mu ga mun an so masu haƙoƙinsu da su. za mu so mu ji sunanka. Alhaji Siraji mai nika. Alhaji Siraji mai nika kana amfani da hasken wutar lantarki. Ina amfani da hasken wutar lantarki kwarai ku. To ya ake ciki yanzu kana samun ta daidai yadda ya kamata. Wato abin da suka yi mamu yanzu za su ba mu ta awa biyu da rana za su ba mu ta awa biyu da daddare. kuma wajen wuta a tsananta ma dole ka ba da kuɗin wuta na na wa'annan sauran sauran wa'anda baka sha ba kana da masaniyar me yasa ake yin haka to wallahi mu dai mun ga alamu mu san abin da ke sa ana irin wannan abun ba mu dai kullum aka waye gari ga gas ya yi karin talaka ga wutan nefa kuma babu to menene kiran ka ga hukuma hasken wutar lantarki kamata hukuma hasken wutar lantarki ta rika yin adalci ta rika dibawa wanda suka san yana da mata wanda suka san bebeyan wuta su bi shi su ashi kuɗin wutarsu amma bai kamata ba a ce a kashe wuta ba tunda mu amma ke samun hoto a suna kashe wuta haka nan saboda suna ikirarin mu katsuna ba a biyan wuta to kuma cin kokoro muna yi saboda kan za su magana wuta su binciki yaran su dan gaskiya wuta ana biya duk wanda ka san yana amfani da wutan lantarki yana biyan wutan lantarki ina ne kiran ka ga gwamnati ta tarayya sabuwa da tsohuwa yau muna kira ga wannan sabon gwamnati muna mata fata irin ta alheri muna wata kamata in ta zo ta nemi hutun halin masu ƙananan masana'antu sun shiga hali domin Allah masu ƙananan masana'antu sun shiga hali inda duka gani an sun koma maganan ma ba su wani magana gaskiya ma hali yanzu talakawa suna cikin kunci yanayin wuta hasken wutar lantarki a najeriya wata kira ko wata shawara za ka ba talakawa shi ne talaka abin da za su yi kawai su ce wannan mu halin da muke ciki halin da muke dubai baya za shi kama ƙara samun irin wani matsalar mai roƙi Allah ya kawo mu kama shiga irin wannan matsalar da muka to baya ya ci a koma ma Allah ya koma ma Allah ta'ala wanda ya halice mu na dan sakwato dan sakwato kuma ga ka katsina haka Allah ya kawo ni neman abinci ne ta a gari mace ba ta da gari ko ina tana iya zuwa aure shi ko namiji ko ina zuwa neman abinci shekara ka nawa a katsina yanzu na kai shekara 32 nan katsina menene sana'a ka ko aikin ka walda walda da wuta da wutan nefa to yanzu akwai A ai yana ga kwanan mu uku ko ko kilma mu ganta banan layan ana filashin su dauke ka amma ma kashe injin ka su dauke abu su to in baka samu asken wutar lantarki ba ya kake yi da ka wada gas nake sai lita naira dubu daya, an kwata naira dubu daya muke sai mu zuba mu inji mu tada mu zo mu nemi abinci gas to menene kiran ka ga hukuma hasken wutar lantarki to hukuma hasken wutar lantarki ko a mata magana in ba sa'a ba ba gyara za su ba sai dai mu roki Allah shi gyara mana gaba daya ka fahimta ko shine matsala abun kawai kana ganin cewa kana da masaniyar da ake hana ku wannan wuta? Eh, na san dalili. ne dalili? kawai yadda suka ga dama misali ana so wuta kawan ta mega ashirin wadda za ta wadace ka tsana misali nake maka sai su so mega goma su rarraba ya za ta wadace mu kana ganin ba daga sama ba ne ko daga su ne a ba daga sama ne daga gare su ne nan wurin me yasa ka ce haka saboda muna da masaniya kan haka mummunan bincike ma kai ba mai kyau ba sai ta ka bilabilan mu ta diba ta ga wa take bi shi. ta ce yawancin mutane ba sa biya kana tunanin haka ne ko koya to yawancin mutane in ba su biyan ne fa ka zo tun da sahi ba wuta kai ba ka da inji ina za ka samu kuɗin za ka bata amma muna da injina muke tada mu zo mu aiki mu nemi abinci ta zo kuma mu yi kuɗin mu bata yanzu ga na tsohon nan kwance tun da zo da sana nan kwance bacci yake in za ka da Allah ka taimaka man ka suka shi ka ganshi ga nan kwance yake wallahi tun da tsaya bacci yake a yanzu Yo ina aiki ba wuce. Ina ne kiran ka ga gwamnati sabuwa da ke hawa yanzu. To tsoho da ta wuce abin da ta yi na adalci Allah shi biya ta mummuna da ta yi Allah shi gyara mata wannan sabuwar za ta hau Allah ba ta iko mana adalci. masu kallon mu a cikin shirin kuncin talaka kenan za mu zanta da shugaban hukumar kifto wato hasken wutar lantarki ta jihar katsina me ake ciki akan karancin ah, wutar lantarki da ake samu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ah, kusan wannan tambaya da kai sai ce ce shine kusan tambayan da mafi yawan a 'yan kwanakin nan ake ta yi ah, tun da ka zan ce wajen wata biyu kenan ah, ah, hasken yawan hasken wutar lantarkin da ake bayarwa ya ragu ba a katsina ne kawai ba ya ragu ne a ƙasa baki daya mu haƙƙinmu kawai mu siyar mu raba mu sayar ba mu da alaƙa da ƙaranci ko yawan shi idan suka yi duk wutar lantarkin da su wa'ancan kamfanin suka samar aka turo mana mu fa dole ne mu ɗauka mu raba ba mu da iko mu ce yi mana yawa in ma ba mu ɗauka ba sai mun biya kuɗin saboda haka mutane su san cewa mu fa mu diyon wutan da aka bayar muna ɗauka muna za mu raba so in ka ga wuta ba a bayar ba ko ka ga ƙarancin shi to mu ma abin da aka ba mu kenan domin ita wuta ba ta da store A ana yin ta ne ana rabawa saboda haka ba inda za a ce wai an ba mu wuta mu aje a wani gu mu rabawa ko mu wai ba zai yiwu ba kuma ba eh, so matsalan shine akwai karancin wutar lantarki a 'yan kwanakin nan abubuwan kamar yadda na ce abubuwa ne sukan haɗu da yawa akwai karancin samar da wutar lantarkin wanda yake daga su kamfanonin da suke samarwa wato generation su kuma me karancin zan iya alakanta karancin da abu biyu na farko shine karancin gas domin suna amfani mashin ɗin su ko kuma kamfanonin samar da wutar lantarkin wato na generation akwai hanyoyi da yawa na samar da wutan amma a najeriya wanda ya fi yawa shine wanda ake samarwa da iskan gas shi kuma yanzu kamfanonin da suke ba da iskan gas din su kuma ya yi ƙarancin bayarwa ga waɗanda suke yi na wuta so menene dalilin da ya sa shi kuma ya karanci saboda gaskiyan magana mutane ba su biyan kudin wutan da suka sha ballantana mu mu biya su masu yin wutan lantarkin sannan su kuma su biya masu samar musu da gas saboda haka babu kuɗi da ya za a sai gas ɗinnan nan sosai su yi wutan su bamu saboda haka in muna son wutar lantarki dole ne fa kowa yadda cewa abin da ya sha zai biya saboda mu biya su masu biya masu gas sai a samu gas ɗaya kenan na biyu akwai hanya na biyu da ake yin wuta shine ta hanyar ruwa wato kamfanin da suke amfani da ruwa wajen samar da wuta to yanzu kowa ya san cewa tun daga wata biyu zuwa yanzu ruwa ya yi ƙasa sosai saboda haka yawan wutan da za su iya samarwa su ta nan su ruwan ya yi ƙaranci saboda haka su ma abin da suke samarwa ya yi ƙaranci to sai kuma aka zo aka sake haduwa da wani matsala wanda su kuma masu turo mana wutan na farko wutan da ake samarwa ya ragu abin da aka samar din kuma za a raba a turo mana musamman munan nan ɓarayin kamfanin kyadko da yake ba kano jigawa katsina da kamfanin da ke kayadko eh, kaduna wanda yake ba kaduna eh, sokoto kebbi zamfara hanyar da yake ya turo mana wuta shine akwai layi guda biyu wanda ake kiran shi shiroro line 1 da shiroro line 2 su ne wanda ya ɗauko wuta daga can inda ake yi yake kawo nan a kwanakin nan da kwanaki wajen kwana sama da ashirin layi ɗaya ya samu matsala wanda har yanzu masu gyaran ba su iya gama gyaran shi ba saboda me saboda akwai rashin tsaro a gurin saboda haka dole sai sun samu cikakken tsaro domin an taɓa zuwa gyara an rasa rai saboda haka dole in za su je sai sun tabbatar an samu security sosai sannan ai a 'yan kwana biyu dinnan kuma da suka wuce shi ma ɗaya layin shi ma ya sake samun matsala saboda haka yanzu a jiya ma wutan da aka bamu an bamu ta wani layi ne wanda aka haɗo shi ta layin jos wanda yake shine ake iya ba da wuta so in ka lura matsalolin akwai matsala ta inda ake turo wuta da matsala ta inda ake samar da wuta wannan shine dalilin da yasa aka sami karancin wutar lantarki a kuma duka wannan karancin babu laifin kyarku a ciki balle laifin ofis ɗin da ke katsina. wace hanyoyi yanzu ake bi wajen ganin cewa an gyara wa can matsalolin domin wuta ta inganta maganan gaskiya shine idan ana son wuta ya inganta a ƙasan nan wanda yake ita ne kalma wanda mai ɗaci dole kowa fa sai ya tashi ya sauke haƙƙin da ke kan shi na farko kamar yadda muka ce na ce rashin babban matsalan da ake fama da shi shine rashin kuɗi a a sekta ɗin gaba ɗaya kuma wa ina kuɗin yake kuɗin nan shine mu da muke siyarwa mu kuɗin ya kamata yake hannunmu mu mu ne za mu karɓi kuɗi a gurin waɗanda muka siyar ma to waɗanda muka siyar ma ba su biyan kuɗin wuta. Eh, eh, a wannan tambaya ne wanda kai mun wanda ya kamata a ce su mutanen ne ka tambaye su me yasa ba su biya ni ba zan iya cewa me yasa ba su biya ba sai dai in iya cewa ba mu sauke haƙƙin kamar da na ce kowa ya tashi ya sauke haƙƙin kanshi a nan katsina kawai muna asaran a 'yan kwanakin eh, in banda yanzu da wutan ya yi ƙasa muna asaran wajen miliyan 500 ne a nan katsina kawai duk watan duniya to wani sana'a ne za ka rika asarar miliyan 500 a nan katsina kawai katsinan ba gaba ɗayanta ba na wannan ofis ɗin so kaga idan muna so dole ne kowa ya tashi ya biya kuɗin shi idan ya kowa ya biya kuɗin wutan shi mu za mu biya kuɗin wutan da aka bamu su kuma za su su kuma waɗanda ah, suka yi wuta za su iya biyan masu gas kudin wutansu sannan kuma mu za mu iya samun kudaden da za mu gyaran transformer za mu gyaran pole da mu canza pole da sauransu saboda haka samun wuta ya zama dole kowa ya tashi ya biya kudin wutan shi duk wani abu da za a yi duk duniya inda ka je kudin wuta yana da tsada kuma duk duniya inda ka je ana biyan kudin wuta banda Najeriya ko Nijar ka shiga kasan ana biyan kudin wuta a nan ne kawai ba inda ake rabu ake ba da wuta a baka wuta a kai maka bil a bi ka karba a sake bin ka eh, tini a sake bin ka a ɗauki tsani a yanke ka je ka mayar sai a Najeriya duk ƙasan da ka je banda Najeriya ni dai na ban ga ƙasan da ake yawo da tsani ake zuwa karban kuɗin wuta ba. Mana da duba da yanda muka da al'ummomi daban-daban wasu suna ganin cewa tattalin arzikin ƙasa ne eh, da ya ɗan yi ƙasa waɗansu ba sa da yadda za su su iya biyan kuɗin wuta a cikakkun ka'idoji a wani yankuri kuka yi na ganin cewa kun haɗa kai da wasu ƙungiyoyi na waje ko kuma gwamnati da ta taimaka wajen ganin cewa an inganta wannan al'amari an samu ƙarfin wutai ai kana dawo da magana in dai ba biya duk abin da za a yi domin shi samar da wuta abu ne na yau da kullum kullum ranar duniya ne so ko da ka je ka ce wani ya taimake ka ai na rana ɗaya zai taimake ka ɗaya kenan kuma ba zan yadda cewa na yadda akwai akwai talauci ko kuma in ce akwai rashin walwala a ƙasan nan amma in ban da wuta a faɗan mun abu ɗaya da mutane suke zuwa duk da talaucin suke zuwa ba su biya duk da talaucin mutane na zuwa gidan mai suna siyan mai suna biya duk da talaucin mutane na zuwa su sai gas suna biya duk da talauci mutane na siyan katin waya suna biya duk da talauci har yanzu a ƙasar nan duk shagon da ka je kana ganin shagon coca-cola da eh, eh, five alive da sauransu duk da talaucin kuma coca-cola nan 200 ne idan ka si ko da ɗaya ake sha a wata dubu shida kenan so har yanzu ban ga shagon coca-cola da aka rufe ba kuma ba a ba da bashi saboda haka me yasa ni ban yadda cewa gaskiya talauci bane kawai mu mutanen ba mu son mu rika biyan haƙƙi na wuta da muna tunanin kamar na gwamnati amma kowa ya san ya tashi na gwamnati saboda haka in ba muna son wuta mu tashi mu biya kuɗin wuta in ba haka ba rashin biyan nan mutum zai kare ya biya ya je ya kashe fiye da kuɗin wutan a wasu abubuwa idan gidanka da kai da matanka da 'ya'yanka biyu in kuna da waya ɗaiɗai waya hudu kenan wanda yake yanzu naira hamsin ake caji kaga a kullum za ka yi caji naira ɗari biyu ɗari biyu a wata dubu shida kenan kuran ruwa da ake, tura ake siyarwa ya wuce dubu ɗaya dubu ɗaya ne da wani abu idan ba mu baka wuta ba ka yi fomfin za ka sai wutan za ka sai ruwa akalla na wajen dubu nawa wajen dubu talatin so idan baka biya kudin wuta dubu goma ba za ka kare ka kashe sama da dubu hamsin na saboda rashin wuta so mutane ya kamata mu haɗu mu zauna mu faɗan makanmu gaskiya mu makanmu faɗa mu lura cewa biyan wutan nan shine ya fi komai sauƙi gare mu so fatana shine a kullum muna fatan mu garin da za a iya ba da wuta awa da 24 a cikin kwana bakwai mu ga kuma an shekara guda ba a samu ta yi motsi ba wannan zai yi ne zai iya yiwuwa domin duka kasashe ga nan muna gani har kasashen da ba su kai arziki ba amma zai yiwu ne a lokacin da muka yadda cewa mu wanda aka bashi zai biya mu kuma muka yadda kamfanonin da muke aiki za mu daɗa inganta yadda muke aikinmu za mu inganta yadda muke hudda da jama'a sannan su kuma kamfanonin da suke yin wutan nan za su yi kokarin su ma su inganta yadda suke yin wutan gwamnati ta duba ta inganta ina da ina ne za a sami wutan da zai daɗa arha duk abin da za a yi a rage tsadan wutan gwamnati ita ma da su sauran waɗanda suke cikin ah, wannan kasuwancin su ga ina da ina ne za a iya rage wani abu wanda wutan zai rage tsada sannan jama'a kowa ya biya ina ganin aka yi haka shine za mu samu kanmu inda muke son mu je a ciyaman kamar ta ce ba a yawan ba a san biyan kudin wuta mm. kusan ba kowa ba ne ba ya san biya mm. wasu za a ga suna biya wasu kuma ba sa biya mm. to su waɗanda suke biya a daidai lokacin da ake su biya kuma sun biya so su wani tanadi kuke ba ko kowa ta wace hanya kuke bi samu musu da wuta to ai abin da nake so ka gane shine na farko dai waɗanda kake maganan biya zan iya ce wanda suke biyan kuɗin wuta abin da aka ba su su biya ɗari bisa ɗari in an maka su dubu goma ya bada dubu goma ban tsammanin sun kai kashi uku cikin kashi ɗari ba saboda haka su suka fi karanci shi kuma wutan nan yadda ake ba da shi ba ana ba da shi ne ta kan layin da wuta ya zo ya zo kan transformer daga transformer ya je layin da yake zuwa anguwa daga nan sai ne je layin da zai shi gida saboda haka duk layin da muke hanya ɗaya ake ba da wuta so abin da muke da shi shine sai dai kashi dadmin duk wata ya kamata mu yanke kashi 97 waɗanda ba su biyan kuɗin wutan nan ko suke biyan wani abu wanda yake baya mu iya samun mi wannan a cikin kwana talatin so an kalu dama wanda ya biya kuɗin wuta ai a yanzu matsalan ma wanda bai biyan ma ba yana sha saboda haka duk wanda ya biya dama shi yana samun wutan shi ba shi da matsala wanda mu ne muke da matsala domin mu ne wanda bai biya ba yake sha amma wanda ya biya dama bai da matsala ai yana samun wuta masu kallon mu kun ji irin abubuwan da suka gudana a wannan karo domin zanta da al'ummomi waɗanda suka jibanci talakawa a nahiyar najeriya musamman a jihar katsina mun zanta da ciyaman na wato masu faci da kuma kungiyoyi waɗanda suke tallafa ma ɗalibai da kuma al'ummomi daban-daban a wannan nahiya ta najeriya kamar yadda kuka gani za ku ga irin yadda mutane ke fama da al'amura yau da kullum kasance da wannan shiri a madadin sashen gidan talabijin na hausa bakwai tv da ke jamhuriyar kamaru ni musbahu abakar da na shirya na gabatar nake cewa